wanda ya daidai da sha takwas watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna gode mu haka mana kudin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa shi neman allah da ya da kaddara wasu ya maimaita mana shekara inda Allah ta'ala ya dawo da mu wannan masallaci mai albarka masallacin marjayi malam a ala da ke nan ma'azzul islah wannan dutse ne wannan wajen zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya don fara tafsirin wannan shekara mai albarka tafsirin Ramadana wanda shi ne karo na goma daga lokacin da aka kafa mu'assasa zuwa yau muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi abin da ya gabata na aiki ya gafarta mana zulubin mu ya sa mu dace a duniya ya sa mu dace a lahira Allahu akbar rayuwa tana ta tafiya kamar jiya muka rasa tafsiri a wannan guri shi Allah madaukin sarki ya dawo da muna roƙon waɗannan kwanaki da muke tanarkarwa da shekaru da watanni Allah ka samu narkar da su a aikin alkhairi dole mu gode ma Allah akan wannan ni'imar da ya mana wanda ba za ta iya kirguwa ba bai ta duniya masallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kirga ni'imar Allah ba za ku iya bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar imani bayan ni'imar lafiya ga ni'imomi nan da yawa a yau ɗaya ga watan Ramadan an bude kofofin aljanna a yau ɗaya ga watan ramadana an rufe ƙofofin wuta a yau ɗaya ga watan ramadana an ɗaura shiɗaɗen aljanu a yau ɗaya daga ramadana an ɗaura kangararrun aljanu a wannan wata mala'iku suna tashe da suna cewa ya ba bagiyar khairi akwabin wa ya ba bagiyar sharri akwabin mai aikin alkhairi taho mai aikin sharri kaɗan dakata ana son kowa ya yi ban kwana da laifi ana son kowa ya ninka aikin alkhairi ana son kowa ya ɗaga hannu ya yi addu'a ana son kowa ya yi ihsani ana son kowa ya yi sadaka ya yi kyauta ya yi tsayuwar gari muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu ciribar waɗannan kwanaki muna roƙon Allah madaukakin sarki aljanna da zai raba ya fara bawo muna roƙon Allah ƴantawa da za a yi daga wuta Allah ka fara muna roƙon Allah madaukakin sarki ta alkhairin da zai sauka Allah ka sa mu ne akan gaba ya gafarta mana ya ce mana ya sa aljanna ce makoman mu wajibi ne a gare mu mu yi godiya ga iyaye waɗanda suka tarbiyyantar da mu suka ɗaura mu akan wannan tarba na dare muna roƙon duk wanda iyayen shi karfi Allah ya gafarta mu muna roƙon duk wanda yake tare da iyayen shi Allah ya sa ya rabu da su lafiya muna amfani da wannan dama muna yin addu'a ga ƴaƴan mu da zuri'ar mu Allah ya musu albarka matayen mu Allah ya musu albarka mazajen mu Allah ya musu albarka yan mu da dangi Allah ya musu albarka Allah ya sa aljanna ce makomin mu baki daya wannan tafsiri ba zai yiwu ba a fara shi ko a ƙara shi face mun yi addu'o'i ga waɗansu mutane ne ko ɗaiɗaiku da kuma dunkulallu a dunkule muna yin addu'a ta musamman ga kwamishin wannan tafsiri wanda ɗan uwa ba sa ɗaiɗai da wani yake jagoranta na nada shi ya zama ciya matsayin tafsirin nan tun ina karatu a jami'ar musulunci ta madina a waya cewa kai kai ne ciyawa! wani sakatare wani mataimaki wani kaza wani kaza wani kaza daga lokacin da aka kafa kwamitin zuwa yau a wanda aka kafa kwamitin da su shi kadai ya rage idan na ce shi kadai ya rage ba ina nufin sauransu sun mutu ba suna nan da ransu amma shigul wasu abubuwan sun ɗauke musu hankali muna roƙon Allah sun san ya saka mishi da alkhairi da makomin da aka fara da su da waɗanda aka ake kafa da su da sababbi dama haka aikin alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna godiya ta musamman da social media waɗanda suke ɗaukar karatu suke yaɗa shi musamman ɗan uwa malam Ibrahim Yusuf wanda ba wai tafsiri ba duk inda muke karatu a garin nan yana tare da mu ba kuma nan masallacin kaɗai ba har markar Allah ya saka mishi da alkhairi ya marayo shi albarka da shi da sauran yan tim ɗin shi waɗanda suke taimaka mai muna godiya ta musamman da curiki waɗanda suke taimakawa wajen rattaba wannan guri musamman yan al'amnu wasu salama waɗanda ke curiki ne na nan mu'assasa da markar Allah ya biya su da gidan aljanna godiya ta musamman da yan agajinmu ɓangaren maza da mata na izala Allah ya biya su da gidan aljanna godiya ta musamman ga 'yan naku waɗanda muna tare da su suna ba da gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi godiya ta musamman ga duk wanda ya ga wani abu da bai dace bai ce a gyara Allah ya sa sakamako ya zama gidan aljanna dole mu yi godiya da addu'a ta musamman ga maman Aminu wacce kusan ta fi kowa tsawainiya a cikin ainihin security mu Allah ya biya ta sai kuma maman Aliyu ita ma jajirtacciya ce Allah ya saka musu da alkhairi ba yadda za a yi taimake kun mutane zuwa a mu'assasa ta sa ko koko a farko ba ita ce a farko ita ce a tsakiya ita ce a ƙarshe in dai kun mutane ne to ni ban san wani mutum da aka jarce shi da son mu'assasa ba samun koko haka nan ni ma ban san wani wanda aka jarce ni da ƙaunar shi a mu'assasa ba samun ruwan koko wata rana kawai ina zaure sai ina tunanin rayuwa sai ce ko oh, yanzu wata alfa za a ce ba ku hukuku wallahi ko ina ga na hawaye ba ta mutum ba ba amma wallahi kawai tunani ne akwai ranar da za a zo a nime ta a rufa kawai sun ji hankali na ya tashi So Allah ya ba mu irin ta irin ta irin ta da waɗanda suka fi ta Allah ya taimake mu ya fasa mu kowa da sai godiya ta musamman ga alarma ala ramma mu ba bakon ido bane a gare ku dr ibbana muhammad sani dr ibbana da shi muka fara tafsirin nan tun shekara goma da suka wuce kai tun kafin ma tafsirin mu'assasa tun a jega shine ana na na farko so dole ta sa aka je da ganin dakta saboda karatun shi karatu ne na likitanci kuma na likitancin likita mai operation ya shayuwa ya farke cikinka ya karya gadon bayanka likita ne sosai likita to karatunsu akwai wahala to amma a haka kuma hafizin alkur'ani ne gaggaran ma'addaci ne na gaske da haka karatu ya sa dole yake tsalle-tsalle daga baya kuma yanzu ya samu aiki kuma kowa ya san da aiki yake ba na yi ya tiya wani shigo tafsirin nan <clears throat> Allah bai rubuta ba amma bana Allah ta'ala ya sa ya kuma ƙa'ida yana zuwa shi ɗaya amma bana su uku suka zo da shi da matarsa da ƴarsa kaga shi ma ya zama ya zama umma an gane ko to muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga al'amma Allah ya marayuwa albarka Yadda aka bi iyaye Allah ya sa ƴaƴa su biyu mu a matsayinmu na malamansa kuma iyaye yana girmama mu yana mutunta ina jiran ya ce to malam yaushe zan taso kudin mota shirye-shirye sai ce malam gani na zo shika ma'ana bai jira kudin mota ba bai jira komai ba kuma za ku sha mamaki tunda da zo ba mu hatta shi ba sai ana kawai cewa ne ya wuce gida a bashi masauki to Allah ya yi shi albarka Allah ya fata mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya sa aljanna ce makoman mu baki daya jama'a musulmi a wannan shekara mun yi rashe-rashe da dama akwai mutane da yawa da muke tare da su Allah ya ɗauki su faro tun daga sama mun yi asarar shugabanni mun yi asarar malamai mun yi asarar iyayen al'umma mun yi asarar attajirai dole ne ni addu'a ta musamman ga babanmu janar buhari Allah ka zafarta mai Allah ka yake mai Allah ka kyautata makwanci hakika maza sun kwanta dama Allah ya zafarta mu buhari a wannan shekara mun yi asarar babban attajiri mai alkhairi mai albarka alhaji aminu dan kaka Allah ka gafarta mai Allah ka yafe mai Allah ka sa aljanna ce makomarsa a wannan shekara mun yi asarar manya-manyan malamai babban malamin da muka fara asara a wannan shekara shine Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz da ke Bauchi Allah ka gafarta ma malam shugaban turnuku da gwagwarmaya Allah ka gafarta ma maza Allah ta sa aljanna mu koma a wannan shekara muka yi asara uba, bango jagora a harkar addinin musulunci a Najeriya Sheikh Bayin Usman Bauchi Allah ka gafarta mai Allah ka yafe mai Allah ta sa aljanna mu koma kwanan kwanan nan muka yi asarar Sheikh Habibu Yahaya Kaura shi ma Allah ka gafarta mai Allah ka yafe mai Allah ta sa aljanna ce mu koma cikin ɗalibai da ‘yan uwa da makwabta da nike tare da su kuma ma asarar wasu da dama a wannan shekara muka yi asarar hajiya binarsu, ta gidan alhaji abu musawa Allah ta zafarta mana a wannan shekara muka yi asarar hajiya safiya matar injiniya sularingin Allah ta zafarta mana a wannan shekara muka yi asarar mahaifiyar uwan koko ita ma Allah ta zafarta mana a wannan shekara muka yi asara abdulfata jikar fulani mai ɗan gidan umna shi ma Allah ka mu a wannan shekara muka yi asarar malam hadi da ke famfo masoyin mu kaga malam hadi kan tarika amma ina mai tabbatar muku babu wani tafsirinmu mu da yake wuce shi wala na maza wala na mata ba mu taba haduwa da malam hadi ba sai ya ce malam ina ƴata jika ta lokacin kuma yake jin kuma sai ya mun tambaya sai mun tattauna wallahi yana kaunar mu muna kaunar shi Allah ka cikan malam hari Allah ka gafarta mu Allah ka sa aljanna hukuma akwai yayan mu anti alaba anti alaba tana kaunar mu duk tafsirin nan da ita ake kowa ya san tana da lalura da aka ba ta shigowa za ta kaɗa adanta ta riko babban jakarta tana ƙofar daura da mu'assasa da na zo na sauka a mota daga can za ta kai min gaisuwa da jinjina to ga shi bana babu an ci alaba Allah ka sa ta ci alaba a aljanna Allah ka gafarta mata Allah ka yake mata a wannan shekara muka yi a fara ƴan uwanmu wadda muka yi karatu da ita ajin mu ɗaya islamiyya hajiya da kusurar yi. da su moza Allah ka gafarta mata Allah ka yake mata Allah ka sa aljanna mu koma a wannan shekara muka yi asarar samina ta gidan sarki bulai ita ma ɗan mu'assasa ce tana zuwa tafsiri tana zuwa ainihin ta hakarawi da ta hajjuji Allah ka zafarta mata Allah ta yafe mata Allah ka sa aljanna koma. mun yi asarar makwabcinmu na laluwar zan kai idan ba ka ce za a lissafa za ku sha mamaki ba sai a lissafo mutum ɗari to duka ko Allah ya gafarta mu Allah ya sa aljanna ce makomarsu ko da muke ta da su ba su da lafiya irin su hajiya lele mata alhaji usman kila allah ta ba ta lafiya irin su tara Kulu, babban ya a gidan su yin allah ya ba ta lafiya irin su alhaji inuwa bakano allah ta ba shi lafiya irin su irin su irin su ni ma ɗaya da ɗin iyalai na ta yi fama da jinya amma alhamdulillah ya samu lafiya allah ya ba ta lafiya da sauran marasa lafiya baki ɗaya ba za mu fara tafsiri ba sai mun yi addu'a ga waɗanda suke taimaka mana maddiyar da dukiyarsu. Kuma wannan tafsirin na mata tun da aka fara ko don su bayan Allah mata shekara da shekaru su suke ɗaukar nauyi, Dr. Nana Mandara, aka ne, da kuma da Dr. Mero Mazuhu. In ban manta sun shekara kusan bakwai ko takwas suna ɗaukar nauyi. Allah ta'ala ya saka musu da alƙairi Allah ya biya su gidan aljanna wanda ya tuna mun da mai daukar tafsirin nan na farko Malam Abdullahi Kofa Malam Abdullahi Kofa shi zo da yan yan waya shi yan kaɗan ana farawa ya ganna ya kai gidan ya kai gidan rediyo Malam Abdullahi Kofa yanzu yana kabari shi ya Allah ka ji kansa Allah ka gafarta mishi Allah ka yafe mashi, Allah ka haskaka makwanci Allah ka hada da shi a gidan aljanna to bayan waɗancan bayan Allah mata guda biyu mun samu mafakun shi shine injiniya Ismail Magaji Makarfi shi ya fara ɗaukar tafsirin nan bara da bana muna addu'a ta musamman Allah ya saka mai da alkhairi da haka wannan tafsiri namu na mata a kullum za a dinga sa shi a gidan rediyo kun fm karfe tara zuwa goma inda aka saba godiya ta musamman ga gidan rediyon musamman ga hassan mamman lagos wanda shi yake tacewa ya sa buɗewa ya sa rufewa allah ya saka mai da asai allah ya biya shi da gidan aljanna ai shi mana da gidan rediyo da mai san kuɗi su ba sai musu addu'a ba ko to an ba su kuɗi ko ko dai ya mutu don addu'a me za ya mutu a baka kuɗi kuma ya maka addu'a to manajan shi ma Allah ya saka zai da alkhairi malam Adamu kuma shine yake kula marketa ko shi ma Allah ya saka zai da alkhairi da duk wanda muka faɗa da wanda ba mu faɗa da Allah ya saka musu alkhairi sai tafsirin mu na maza akwai Alhaji Abdurrahman Albasu duk shekara shi yake ba da ɗaya bisa ukun kudin tafsirin abin da ake cewa a gurin mu ba da naira dubu ɗari uku da hamsin a sa tafsiri alheri rido to duk shekara shi yake ba da dubu ɗari to bana sai muka yi turjiya muka ce ɗari ya yi kaɗan to yanzu bana ya ba da dubu ɗari Allah ya saka mishi da alkhairi gidan rediyon sun yafe mana dubu a hamsin su ma Allah ya saka musu da alkhairi da haka yanzu ana bin mubarak dubu ɗari Allah ka kawo ta kafin a gama tasiri mu biya su da haka addu'a ta musamman da jinjina ga Alhaji Abdulrahman Albasu Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya shi gidan aljanna sai kuma tafsirin maza til ana sa shi a FCE radio wanda ya dauki nauyi shine BBC wato on provost na FCE Dr. Suleiman Balarabi shi ma ya ɗauki nauyin sa tafsirin maza ƙarfe uku zuwa ƙarfe hudu na ranar kullum a ƙarfiye rijiyo Allah ya fata mishi da alkhairi waɗannan su ne abubuwan da zaya iya tunawa wanda na manta Allah ya yake mana da 'yan kwamiti nan a kan tebur masu rubuta tambaya da tantance tambayoyi da da tambayoyi da tsare-tsare da share-share da duk wanda ya ba da gudunmuwa Allah ya biya kowa da gidan aljanna muna roƙon duk wanda muka kira sunan shi muka yi addu'a Allah ya karba wanda ba kira sunan shi ba mala'iku su kira sunan shi a gaban Allah Allah ta sa duka mu tarayya a gidan aljanna duk shekara muna yin isfa a wannan masallacin bayan magarba to a bana akwai yazidu jikan sularin ya ba mu buhun shinkafa ɗaya ya ba da buhun gero ɗaya Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya saka ne da alkhairi akwai ɗaiɗaikun mutane wani ya ba da dubu biyar wani dubu biyu wani dubu uku akwai wanda ba ya ce kullum zai sa dubu goma kullum yau ko na ga ɗari dubu goma ta shiga Da mun yi lissafi da masu ifa da ku ne ko da aka gaya mun kudin ce ba ne sai na ce an baka. to kusan gida hudu ake yin cefanen gida sai da aka gaya min abin da za a kashe sai na gaba za mu iya ba mai girkin ta ce to malam ko babu kudin wallahi ce kudin cefanen abincin yau wallahi babu kudin cefanen na ce ba za a yi ba ta ce ha malam ni yau zan yi kyauta na yau ta ce za ki fi sabilla ita ce Mama ibrahim allah ya saka mata da alkhairi amma wannan allah ya saka mata alkhairin bangaren shinkafa ne bangaren kudu ba sai mata juwa ba tunda mu'assasa ta dauki nauyi ta ba da komai da komai ko Allah ya saka mu kowa da alkhairi mu babban gudun ba shi ne an dafa za mu ci to mu Allah ya saka mana da alkhairi kuma an girka aka bar shi ya lalace ne aka yi ai ba komai ba ko to mu ma masu ci Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya biya kowa da gidan aljanna wallahi jama'a musulmi mutanen da suke sanya gudunmuwa da ke suna da yawa amma kwakwalwa ba za ta iya rike su ba jiya wata baiwa Allah ta ko da kullum saniya da maji guda ɗari uku mamar da profesor sakina ita kuma muna tare da ita Allah ya fasa mata da alkhairi kai duka ku Allah ya biya ku da aljanna yau insha Allah za mu fara tafsiri a bara mun kare suratul ma'ida wadda ta ja mana tafsiri ita ce alarmiyanmu malama su maye shuwaibu salih na san waɗanda suke tsoron tafsiri a gidan rediyo za su ta jira su ji muryarta ko tana nan da rasta da lafiyarta to amma mun ce ta huta tun daga yayin ke kuma shi ne daman asali kuma yi ba ke cewa wai rashin kuwa? ake ruwan ɗaya to abu na biyu kuma tana jami'a tana ɗaya biyu kun ga akwai karatuka akwai nauyi to ita ma malama sumayya tarihin tafsir mu'assasa ai ba zai manta ta ba Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka jami'a da ta shiga Allah ya sa ta shiga fa Allah ya sa ta fito a fa ba ita ta kai wa da shi ma na kausun alarmomi Amir Abdullah duk suna jami'a kuma sai Allah ya kawo mana asali to kun ga shi Allah haka yi Allah ya sa ta su da sai da haka waɗanda ba su ji muryar sumayya ba to wanda ya ce ko aure kai a ana karbe an gane ko to amma dai suna nan a fata addu'a a karatu da ita shiga Allah ya saka da sai za ka a bana insha Allah za mu tafsir suratul an'am idan Allah ya mana yadda muke so mu kammala idan Allah ya jarabce mu mu taɓa wani abu to da haka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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله ملوكتين صركي يا رونا وانا الصورة للبركة البركة من سنة سورة الأنعام إذا كنت الأنعام أنا نفس دبوب النئمة كما في دبوب النئمة أي بدأت تكون سيارة ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آه الذكرين حرم أم الأنثيين أَمَّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نعم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر ولنصوني الأنعام هذا كبهيمة الأنعام دبوب النعمة dabbobin liman nan guda takwas ka da fani raƙumi da raƙuma rago da tinkiya Akwai da su, su ne guda na to haka aka samu surar suna suratul an'a kuma wannan sura ba ishe hadin wani malami ba ne sunanta kenan suratul an'a hadisi ya tabbata daga sa'id ibn jubair daga abdullah ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace idza farraka anta ala jahl al arab faqra ma fawqa 30 wa fi surati al an'am yace idan kana so ka san jahilci da wautan larabawa da gidajen larabawa kafin zuwa musulunci Abdullahi ɗan Abbas, Allahu Akbar, ya ce to ka karanta suratul al'ani daga shi wato daga aya ta talatin zuwa aya ta ɗari. Ma fauka talatina wa mi'a wato daga aya ta ɗari da talatin zuwa sama. To in ka karanta waɗannan ayoyin za ka gane musulunci ya ma larabawa gata, kuma da kafin zuwan musulunci larabawa gida dawa ne wa ya faɗi wannan magana shi ne abdullahi ɗan Abba? cikin sabba annabin kan babu wanda ya kai abdullahi ɗan Abba sun sanin alƙur'ani wallahi abdullahi ɗan sun ya san alƙur'ani hidima ya ma shi yasa su yi ma malamai hidima kan ku a asara kuke manzala ne zai shiga makewayi yana da wata bukata kafin ya zo ya ga an sha guri an aje ruwa an kimba mai bukatar shi annabi ya ce waye wannan abin aka ce Abdullahi dan Abbas ne sai annabi ya mishi wata addu'a yace Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da wannan yaron addini ya Allah ka sa ya san fasara alqur'ani tun daga lokacin Abdullahi dan Abbas ba ne bai san alqur'ani gaba ɗaya fa ya zo na da annabi bai wuce shekara biyu zuwa uku domin yaro ne ta sakan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara bin manya-manyan sahabbai ya je gidan ubai ibn ka'ab a matsayin shi na malamin alqur'ani sai ya kwanta a dakalin kofar gida sai abdul sai ubai ibn ka'ab ya fito zai je masallaci sai da Abdullahi dan abbas a kofar gida sai ce ibn ammi rasulillah haba ya kai dan bakon annabi yaya za ka kwanta a waje ba za ka kwankwasa musu fito ba abla ba abba yi ce a a ilimi bin shi ake yi bayan da ni nake nema ko da babana shi ne wani dangantaka ta da annabi neman ilimi ni zan je in nema abdullahi dan abbas aya ɗaya yake so ya san hakikanin ma'anarsa sai da ya bi na umar shekara ɗaya na mai hidima shekara ɗaya ya ɗebo mai ruwa ya share mai nan ya ɗauko mai sanda ya ɗaure mai dabba yana so yaushe ya ga yaushe ne sai na umar yake da fara baya komai wata rana kawai sai ga sai na umar yana firi sai ce ya kai halifa dama ina so in tambaye ka wai ayan nan da suke cikin sotu ta hari ne wai da wa Allah yake nufi dala ce in tatuba ila in tatuba ila Allah fa qad saghat qulubukuma wadan nan matan nan guda biyu suwa ya in tatuba ila Allah fa qad saghat qulubukuma yace aina na hafsa shi da na Aisha kun ga yadda ake ladabin neman ilimi ko shekara guda yana neman sunayen mutum biyu kawai saboda san darajar ilimi da ka tsaya Abbas wata rana ne da abokin shi matashi sai ce kai wani ta san shawarar zan ba ka yi a ka zo mu manya-manyan sahabbai mu koyi ƙur'ani da tafsirin ƙur'ani sai abokin ya ce amma kai baka da hankali to mun koya mu yi mai ke nan gaba yanzu zama malamai makarantar sai ce kana rayuwa da dina abubakar da umar da usman da aliyu da waɗannan gaggagangan sahabban ne za ka yi karatu har kai ilimin da za a fanka? ita kai nan za ka je ka samu sana'a ka je ka samu sana'a abdullahi ɗan abbas yaro bai ɗauki wannan shawarar ba sai ya ci gaba da karatu yau za a iya kawo maka tafsirin abdullahi ɗan abbas ɗari ba za maka tafsirin sai na abubakar ɗaya ba da shi da sai na abubakar wa ya fi daraja wa ya fi falala wa ya fi kusa da annabi wa ya fi daraja waye ne annabi ya fara ba shi aljanna abdullahi ɗan abbas baya cikin mutum goma da aka ce ɗan aljanna ne shi ɗan aljanna ne amma baya ciki amma ku duba da ya dage yana yaro ɗan ƙarami an wayi gari duka sahabban annabi ba wanda ya sanin alƙur'ani ƴaƴanku da kuke tura su makaranta a dace ku a sa su wahala ku yi haƙuri wata na sai labari wallahi ba ku san abin da ƴaƴanku za su zama nan gaba ko ga shi adadin matan da kuke gani ina tuna ranar da na fara sa shi yayi yi tarawih sai da aka shiga masallaci ya gudu saboda karanta da kurushe yana ganin ba zai iya yau ku duba yadda yake barin alkur'ani kama a gidansu aka saukar haka rayuwa take ku bi malamai ku yi musu larabi ku ba a hankali kar ku yi sauri kar ku yi gaggawa ƴaƴan ku za su zama duk abin da ba ku tsammani a sama ba ma sai an yi ladabi ina fata fahimci abin da muke cewa da kyau kun san mu tafsiri maudu'i muke mu ba mu damu ya za mu iya kwana akan wannan ayar. a dai fahimci me muke so mu yi sar shine manufar wannan shine Abdullahi dan Abbas to Abdullahi Abbas ya kira suratul an'am da ayin suratul al'am. wannan sura tana da falaloli da yawa ita ma falalar da ina muka sani daga Abdullahi dan Abbas Allah ya tsare ya a gare shi ma da yace Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة عبد الله بن عباس يتي سورة الأنعام an saukar da ita ne a makka a dare ɗaya shi sa idan Allah ya ba mu yadda muke so za mu tafsirin ta duka amma su zai wahala ina son ku dinga rike fa'idoji kuna rubutawa haka ake zuwa tafsiri an gane ko shi yasa cikin tafsirin bana ma za mu za mu dauki muhimman abubuwa ita suratul an'am a dare ɗaya aka sauke ta haulaha sabaquna alfa malaki mala'iku dubu saba'in suka rako wannan surar da Allah zai saukar da ita ga annabi Muhammad duk surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani kuna tare da ni malaika jibril yake kawo amma kotun al'ani sai da malaiku dubu saba'in suka rabota kuma suka kota suna mata kirari haula hafin tasbihi suna yi ma'alla tasbihi suna ma'alla kiran akan wannan sura mai albarka suratul al'ani kamar yadda muka yi ishara duk waɗannan maganganu da muka ambata ku karanta littafin fada'il qur'an da tafsir da littafin a Al'imamin kwabarani. sannan sura ce da aka saukar da ita a Makka da ijimajin malamai na tafsiri Ibn taimiyya ya yi tuwaka a shafii ya ma faɗa haka Ibn Ashur duk sun ambaci cewa wannan sura a Makka aka saukar da ita to menene maqasi na wannan sura abinda surar ta tinkara mina hamdi ne suratun an'am cikin manya manyan abubuwan da suratul an'am ta tinkara ta nufa tarsihul aqida wato tufa aqida tabbatar da aqida inganta aqida wannan ya cikin dalilan da muka yi aka yi dace a lokacin da aqidu suka fito yan halaqatu fada da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fada da sunnoni fada da buhari da muslim to wannan sura za ta tabbatar da aƙida ingantacciya da ‘yan aƙiƙa masu cewa komi Allah yau an waye gari duk magudancin da ake yi shekara ɗari bakwai kafin zuwa musulunci an dawo da shi har a garin nan Zariya. an koma bautar gumaka an koma bautar kabaruka mutum ya mutu ko wata biyu bai yi ba a fara dawaki a kabarin shi wanda da ɗan izala da ɗan ɗarika da mai hankali da mahaukaki ya san wannan shirka ne ya san wannan kafirci mutum ya rayu tare da ku a je ana shafa kabarin shi ana neman tabarru ana dawaki yadda ake makaba ya zai a zauna lafiya ba yadda zai a zauna lafiya abubuwan da ake ma Allah ana ma wani Allah to wannan sura za ta yi fatali da waɗannan miyakun aljihu wa tarihun na fi bi rabbihim kuma wannan sura za ta koya wa mutane su san waye ubangijinsu kuma wannan sura za ta wato kafa hujjoji akan bautar Allah shi kadai wai qamatun adillati ala wahdaniyyati Allah Allah shi kadai ne wa tilka rasuli da gaskata manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala yawmil akhir kuma wannan sura ta karanta da mutashi alkiyama ta wanda suke fada da Annabi sallallahu yan kada kaso wannan sura za ta fada da su ranar wannan sura za ta kafa hujja ga mushrikai da sauran waɗanda suke bautar wani Allah waɗanda suke ƙaryata tashin alkiyama kuma wannan sura za ta jarka ki shubuhoyinsu surar za ta koyar da abubuwa da yawa daga ki bayanin annal haqqal hamdi illa lillah godiya ta kakkiya to ba wanda ya cancanta ka gode mishi 100% sai Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da alhamdulillah godiya ta tabbata Allah to cewa alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah Allah madaukakin sarki ya buɗe surori da yawa da alhamdu haka ya rabu ba ɗaya الحمد لله رب العالمين نبي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء نعم إن الله على كل شيء قدير ما سيدي كاو من آيوي سوروري بيا وانت تك الله قد الحمد أقوي من فرق أقوي من فرق gode ma Allah godiyar Allah ga Allah ya zama ba ka sanin Allah ya cancanta da agode mishi sai ka ji afirci idan ka ji afirci za ka gane ya kamata ka gode ma Allah amma mutane suna nan suna tabbuka suna ganin Allah ya musu ba daidai ba wani yana cewa haka azumin nan ya shigo ban da kwaye gero baban Allah ka gode ma Allah kana iya kana da bakin da za ka yi magana ka ce ba ka da kwayen gero wani wallahi bai da kwayen gero bai ma san bai da ita ba wallahi wani bai da kwayar gero bai iya faɗin ma bai da kwayar gero ka gode ma Allah duk yadda ka samu kanka ka gode ma Allah shi fa Allah ya bude surori da yawa da ainihin wato alhamdulillahi rabbil alamin shi sa a farkon halitta farko gode ma Allah Allah ya fara gode ma kanshi shi sa ya bude wannan sura da menene الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الله يا بودي بكيش تندق فرقم هل تصمي دقصي shi sa wani wurin yake cewa godiya ta shike ta وله الحمد في الأولى والآخرة وله الشكر وإليه ترجعون أفركم كون الأمر مغوري مع الله أفركم كون الأمر مغوري مع الله في صلى الله عليه وله الحمد في الأولى والآخرة فركم الأمر مغوري تثبت مع الله كون الأمر مغوري تثبت مع الله في صلى الله عليه وسلم to ‘yan aljanna suna shiga wallahi gode Allah za su fari ba su da wani abu da za su yi a aljanna fashe godiya وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعلا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين كم الجنة أتظهر دنيا أكيد تبقر بيان neman matsilin ka yi lanti a yi maka bulala ba ka yi a da keka girki kin kare, a kushi. miji ya yi miki faɗa iyaye su yi miki faɗa yaya fada da kere kin je daure kin dai kin ba Allah kina cikin bacci a tashe ki sallar asuba ki makara ba ki yi tsawon ba ki tashi da azumi da a gama wannan gwagwarmayar ƙarshen rayuwa ta zo ciwo ya faɗo wani shekara ya san wani ke kan shi ba wani ba ma mai jinyar wani ba mai magani a mutu a shiga kabai tambayoyi a yi zaman kadai a busa kawai kiyama a tsaya gaban Allah shekara dubu hamsin a tsallake turani a tafi kankara a raba takardu rigingimu kala-kala tun da kallo daga duniya har ga yana cikin wahala kake ba ka da ranar hutu sai ka shiga aljanna to idan duk aka gama wannan gwagwarmayar aka shiga aljanna Daga ka yan aljanna sun ce wa qalu alhamdulillahi alladhi qadana wa'ada godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya cika mana alƙawarin shi wa awrasana al-ardha natabawwa'u minha min al-jannati haythu nasha kuma Allah ya gajar mana da kafa muna fantamawa a aljanna yadda muke so jama'a aljanna babu halal babu haram ba sunna ba makaruhi ba bid'a komai halal komai halal ne ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so shi isa ita godiya ga Allah dole farkon al'amari ƙarshen al'amari to sai Allah ta'ala ya bude wannan sura da alhamdulillah da haka wannan sura za ta karantar da mu bayani game da godiya ga Allah madaukakin sarki da fadin godiya da matsayin godiya da wuraren da ake yin ainihin godiya fadin so za ta karantar da mu wato hatsarin kawai kai game da alƙur'ani akwai wacce cikin kunan ba ta zuwa makaranta ba iya ƙur'ani ba za ki da ku na rantsa da Allah duk wanda ya je lahira bai iya ƙur'ani ba sai an da kai haka da ne za a tambaye ka kabari me ka iya mhm ba iya malaiku ce ba ka iya ƙur'ani ba kuma ka zo ka zo nan baka iya ƙur'ani ba ka zo nan annabi ya ce idan mala'ika ya ɗaga hujuma in yi miki duka ɗaya wala ta kin koma halittar annabi adam cikin koma da aka duk wanda ba ta zuwa makaranta ta shiga ba ki da uzuri akwai makarantar alƙur'ani na kuɗi da na kyauta na hajja da na sauka da na koyon baki ko ya je koyi ƙur'ani da haka wannan sura za ta karantar da ku hatsarin sakaci game da alƙur'ani sannan sura za ta nuna mana wautar mushrikai da suka kaji ƙarya suka danganta ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da waɗansu abubuwa da yawa wanda so za ta karantar da mu daga shi annayu an mujalasatil khafi'in fi ayatil lahi kuma sura za ta ainihin koratar da mu kubawa harkar social media ga shafin su masussuka waɗanda suke kuɓa ma alƙur'ani suke fassara alƙur'ani ba daidai ba da su. da jin daɗin su. wallahi wannan sura in muna tare da ku duk sai ta zo ta yi faɗa a kan irin waɗannan abubuwa duk mutumin da yake tusa ma ƙur'ani yana fassara ƙur'ani bayan da Allah yake so ba surar za ta ainihin wato nuna mana hatsarin abin da yake ciki da aka surar tana da abubuwa da za ta karantar aƙalla guda goma sha biyu da haka ba za mu ambace su duka ba sai in mun za mu ci gaba da yin su ɗaya bayan ɗaya alarma mai mai ta mana ayyar ta farko الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون kamar yadda bayani ya gabata ita wannan sura ko kuma wannan aya da malam ya fara karanta mana yukhbiru ta'ala anna alhamda al al-mustahaqqa lahu huwa lahu wahdahu wato ita godiya cikakkiya wanda ya tantance shine Allah هو الذي خلق السماوات والأرض ألا شيني ولي أن جسم ميدة الصين وجعل الظلمات والنور ثم ya يسني حي ثم يسني حسكي ومع ذلك كله فإن الكفار ويجد haka? Allah shi ya halicci sama da ƙasa ya bayyana duhai ya bayyana haske amma kuma kafirai da rabbihim ya abilu da suna haɗa wani da Allah to shi ne Allah yake alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah الذي خلق السماوات والأرض والنبي على الجسم ميلة الصيد أي جميع المحامد يستحقها الله تعالى وحده dukkanin godiya wanda ya cancanta da su shine Allah shi kaɗai. Allah bi aujada bi takdirihi samawati wal arda. Allah shi ya samar da sammai da kasai da kaddarawarsa. Wa fi dhimmi zalika an A dunkule da wannan Allah ta'ala yake koya ma bayi su gode mishi wa yufriduhu bil hamd kuma su keɓa Allah da godiya a babu godiya mutane suna shiga gonar Allah ba su sani ba yanzu a yau za ka gona an bashi buhun shinkafa idan ya jinji ma wanda ya bashi buhun shinkafa nan kirari sai ka ɗauka shi ya fito shi daga cikin kwasa musamman da yan siyasa suka talauta mutane da ƙarfin siya da ƙarfin siya aka talauta mutane aka fito da mata da gidajensu na aure wata na zo wucewa wallahi ga mata in Allah ya da sun kai ashirin ko talatin da goyonsu wani ɗan siyasa ya tara su a ƙofar jam'iyya ya ba su fallon a kan faɗe eh, kowa ta ɗaga hannu ana ɗaukar toho akan wannan fallar a tafafar za ta yi fada da mijinta za ta yi fada da uwarta za ta yi fada da mutum da malaminta za ta yi fada da ƴan uwanta idan wani ya maka wani alheri sai ka ji an ce ai wani kaza ne kai na ji wani yana ce mu wani dan siyasa mai hannu duka dama kawai saboda ya ba shi wani abin goron rayuwa wannan sifar Allah ce fa kilta ya dai Allah shi ne yake da duka hannun Allah damani wai da yake ce ma wancan mai hannu duk dama ko duka dama yana nufin shi yana shi mai kyau ne ba mara yau wai ya ba shi kyautar akwati ko ya ba shi kyautar turmi ko ya ba shi kyautar katifa shi ke nan ne ka ɗauki siffar Allah ka ba wani duk wanda ya maka abin alkhairi ka gode mai amma in za ka yi godiya ka san lafazin da za ka fara dukkanin godiya ta tabbata ga waye Da Allah shi sa Allah ya koya mana mu duka gode mishi waja'al zulumati wan nura kuma Allah shine ya sanya duhai da yawa kuma ya sanya haske ay wa huwa alladhi ja'al zulumati wan nura Allah shi ya sanya mana duhu ya sanya mana haske a wannan da suka gabata muna cikin duhu yanzu kuma ga haske wannan aikin nawa ne na Allah wa zalika shamilun lishfi kal wan nahar haske da duhu da Allah ya sa akwai haske hissi akwai duhu shiski idan aka ce shiski shi ne wanda ido zai iya zai yanzu kamar dare da rana wa yake kawo dare wa ke kawo yin? to Allah shi ya sanya dare kuma ya sa ainihin rana akwai kuma hakke da duhu wanda yake ma'anawi ne ido mai gani hanci mai jin shi hannu mai iya tabawa kamar duhun jayinci, jayinci duhu ne shirka duhu ne saban Allah duhu ne ilimi haske ne ma'ana jayinci duhu ilimi kuma ne haske shirka duhu imani ba saban Allah duhu biyayya ga Allah to da Allah shi kaddara wani shi yasa idan Allah ya ga dama sai ka zama mutumin kiri in Allah ya ga dama ka zama mutumin kiri ko ya ga dama ya zama mutumin banza haka Allah ya halicci mutane akwai musulmai akwai kafirai kuma ba dubara ka bane ba samun ka bane haka Allah ya ga dama to shine wanda ala gulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun duk da wannan aikin da Allah ya yi kuma mushrikai suna hada Allah da wani a gurin ibada ai wa ma hadha kulli kafara bihi babu ibadi duk da wannan aikin da Allah ya yi babu mai iya yi sai Allah amma wasu bayan Allah sun kafirce ma Allah wa ajalu bihi siwa suka daidaita wani Allah tare da Allah bi an a ku sharikan suka sanya tare da Allah akwai abokin tarayya yusarunahu bihi fil ibadati wat ta'zim suna daidaita wannan mutumin a wajen ibada da girmamawa jama'a da Allah ya duk duniya ina Allah ya yi a kewaya da sunan girmamawa ya za da kewaye kabarin wani mutum a nan zari wannan lalata a kafar na aka fara yi ta idan ka je hubbarar shi ya mutan biyu, za ka ga hubbarar ne da aka yi mai kumba aka gina shi kwatakwacin ka'aba ana kewayawa dole malaman sakkwato suka yi wa'azi sai ya zama a wannan gurin da aka binne shehu ɗan fodiyo sai aka je wani angul wata kusurwa sai aka gina yadda idan ta zo za ka kewaya dole sai dai ka dawo to muna kira ga malaman zaria muna kira ga mai martaba sarkin zarko muna kira ga kiyamancin Zariya lokal gamma kabarin nan da aka fara kwanta mashi ana kewaye shi na rinde da Allah ku dauki mataki ko Allah ya aiko da bala'in da ba ta ganin shi ba a garin za ka yi ma Allah shirka a koye Allah ya kada maka kafa amma idan kuna shirka a bayyana kuna sawa a social media Allah zai iya jurewa wani da yawa kiristoci sun kafa ta ba su kafarta ba Kusan me ya kafa su sun dauki haƙƙin Allah sun ba annabin Allah annabi isa ba annabin Allah ba amma da aka ɗauko siffar Allah aka ba annabin Allah sai da Allah ya kafurta su kai su ta yahudawa sun kafurta haƙƙin Allah suka bai wa annabin Allah da mutumin kirki fa ina ga mutumin da ba annabi ba ba sahabi ba ba tabi'i ba zai cikin qurunul mufaddala a zuwa na bauta makabarin shi wannan haramun wai waɗannan da ake bau a in sun mutu ake binne su a ɗakunan su a gidajen su wai mai asali an sifa duk wanda ya mutu makabarta ne ya shi annabawan Allah inda suka mutu ake binne su annabi ya ce mu annabawa inda muka mutu nan ake binne sai na abubakar an binne shi kusa da annabi sai na Umar an binne shi kusa da Annabi kuma rayuwar manzan Allah da Abubakar da Umar ta yi ishara a haka tun suna da rai wata Annabi ya tafi Quba ya shiga wata rijiya da ake cewa ta Biru ari. ko Biru Khatam Annabi ya shiga rijiyar Abubakar ya shiga Umar ya shiga duk suka zauna a bakin rijiyar da sai na Usman ya zo sai kadda ba guri sai koma gefe sai Abdullahi dan Abbas nan da muka yi karatun shi daga farko sai ya ce wannan yana ishara da kabarin manzan Allah da Abubakar da Umar za su zama guri daya muna kira ga waɗanda suke binna iyayensu da malamansu a gidaje su dela wallahi Wallahi ya saba makaƙi da shari'a asali asali a matsawarta ake binne ainihin mamala sai dai yin akwai wata matsala ko wani hatsari ƙayara to nan babu laifi a kai shi wani amma dai waɗannan abubuwan ai akwai mutane da yawa da aka binne su a gidaje ba ku ji mun ce komai ba saboda ba mu ga an je ana bauta ma kabarin ba dan abin da mutum a kawai za mu ce an yi khilafal aula ba yi abin da ya dace ba an yi wani abu amma ba laifi ba ne to tunda bunnewar a gida ya sa ana zuwa ana neman gafara ana neman arziki ana neman ceto ana dawafi wajibi ne a kira ga mutane su daina wannan abu in ba haka kuma za a shirki fushin Allah ba ba wanda yake mutum ya mutu kana kai ne ziyara kai ne ziyara amma kana rokai kana fada a kabari ana birgima kana dinga shafan katakon kabari ana neman tabarruki wannan ya saba shari'a musulunci da haka wannan surar cikin abin da ka zo ta yi fada da shi akwai irin waɗannan abubuwa da haka sai ka ga wasu Allah ke ya halitta ya halitta sama da kafa. ya sanya duhu ya sanya haske amma sun ga wasu kuma sun jeje ta wani Allah a ibada da girmamawa duk abin da ake ma Allah bari mu ya musu kun ga ka zo kabari kana wani duke duke kana yin tazarruli Allah ba ake wannan Allah ne idan ka zo gaban shi za ka yi kabbara harama za ka natsu ka nuna kai ba kowa bane amma ka zo ka bar kabari kana yin yin wannan to dai bambancin wanda ya yi wannan da wani ya mamunci ai aikin ake kallo ba wanda aka yi aikin annabi isa an ce mai allah allah ya katarta mahaifin annabi isa an ce mata allah allah ya katarta shi sa ran tashi kiyama masu allah ya tambayi annabi isa wai ke ka yi wannan aikin ana kan yaran ma وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نعم قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ranar tashin alkiyama Allah zai turke annabi Isa a gaban shi ya ce ya kai Isa ɗan Maryam a anta yanzu kai Isa ƙulta Ka kace ma mutane ittaqiduni ni wa ummiya da mahaifiyata ila aini min dunillah abun bauta wanda ba Allah ba annabi Allah ne ba da aka yi mishi abin da yake ma Allah sai da Allah ya tirke shi me ya ta da ramma qala subhanaka ma ya li an aqula ma laysa li bihaqq yace subhanaka farki ya tabbatar maka jama'a ba a shiga gonan Allah a noma ta ba za a iya nomawa ko ka fara ba za ka kare shi yace farki ya tabbatar maka Allah ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaqq ba ya kamata in faɗa abin da bai dace da ni ba ko kabarin annabi ba a kewaye shi sa Allah ya kare kabarin annabi da katanga guda uku ba wanda ya isa kai ga kabarin annabi yau annabi sai da ya tsine mai yahudawa la'natullahi 'ala al-yahud ittakhadhu qubur masajid wa qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine mai yahudawa sun dauki kabarukan annabawansu annabawa su mai da shi gurin bauta ba za mu taɓa yadda da wannan ba ana so a jawo mana falari a garin Zariya. malamai ku sa ido ku yi magana a dena. duk wanda aka binne shi an binne shi aka gudun duk wanda ya zo daga waje ne asuwa annabin ma ba zuwa kan kabarin shi ake yi ba daga gefe kake mishi asuwa saboda jira wanda ba annabin Allah ba da aka a adena a a ثم الذين كفروا بربهم يعدلون duk da wancan aikin da Allah yi za ka ga kafirai suna daidaita wani abu da Allah abin da ya kamata a yi ma Allah a yi ma wani Allah abin da Allah ke yi a ce wani Allah ya yi, wannan shirka ne kafirci ne na kufar Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare mana imani ka gafarta mana zubanmu ka sa duka biyan aljanna ne nan za mu ga insha Allah sai gobe idan Allah ya sa muna numfashi za mu tashi aya ta biyu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba ta yi ba ta yi kula take